ga Allah madaukakin sarki mai kowa da komi mai iko akan kowa da komi muna gode mashi akan ba mu ikon halarto wannan masallaci daga cikin masallatan Allah waɗanda ake ɗaga ambato ne domin sauke sallar farillar juma'a muna roƙon Allah ta'ala da shi muna ga markatar shi mun muwafaqa da aikata daidai shi karɓa muna ibadar da zamu yi muna roƙon Allah ta'ala shi tausaya muna shi yahi muna kurakurai kananan su da manyan su wanda mu sani ba muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiya da muke tare da su a cikin wannan masallaci Allah ta'ala ka ba su lafiya waɗanda suke makwabtaka da masallaci ko a cikin asibitoci ko kusa ko nesa daga cikin al'umma musulma waɗanda ka ɗora ma ibada ta rashin lafiya da jinya Allah ta'ala ka yaye masu ka ba su lafiya ka kuma ba su ladar jinya ya Allah waɗanda ka cika mu daga cikin abokan ibadar mu a cikin wannan masallaci da sauran makwabta da 'yan uwa musulmi maza da mata muna roƙonka da sunan ka tsalkaka da ka maɗaukaka Allah ta'ala ka yi rahama gare su ka kai haske da ni'ima a cikin su ka sa makwantan su zamo dausayu daga cikin dausayin aljanna ya Allah ta'ala kada ka jarabce su a cikin su ya Allah ta'ala idan namu wa'adi yayi kai muna arzikin cikawa da shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya Allah ta'ala ka sa mafi alkhairin rayuwar mu karshen ta mafi kyawun ayyukan mu na ƙarshe ya Allah ta'ala lokacin tashi mu da waɗanda suka gabace mu a wurinka iyayenmu da malamanmu da yan uwa da abokai da makwabta wa kullum man haqqun alaina Allah ta'ala kai muna arzikin tashi a cikin amintattun bayinka alladhina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun yan uwa musulmi hudubar mu a yau tana tunatar da mu zancen Allah ta'ala inda yake cewa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ita ba komi a rayuwar duniya ba illa dan jin daɗi na ruɗi yawa musulmi Allah ya kira duk abin da kake gani jin daɗi ne da kwanciyar hankali da ɗaukaka ya rage naka ka girmama da abin da kake girmamawa in kuɗi ka ɗauka ka ɗauki wahi kowa kuɗi wahimi wahimi ya rage naka in mulki ne ka ɗauki wahi kowa jin daɗin mulki kana da ganin fadodi fadodi da ake nunuwa ga clips ana alfahari ko wace fada da wadda take in ni ka ɗauka abinda Allah kira shi mata'ul gurur a wurin Allah jin daɗi ne na ruɗi in ma akwai jin daɗin to mi an ruɗe abin da bai tabbata mi an ruɗe abin da bai tabbata ita dai dukiya in ka ganta ta taro an wahala an wahala an wahala kafin a tara ta ba cikin sauki ba in ma an dace wadda aka tara ce to in ma wadda aka tara ce ko kuma wadda aka cinta ce haka dai irin kila wadda ka zurara ana tarewa to ɗayan biyu dai ko dai a samu azabar tsaronta ko a mutu a batta ba a ci ba wasu bayan Allah su ci daɗin dukiyan nan su su ci ta mari'an hari'an shi ko wanda tara ta abu shi da lalura in mulki ne shi kai ne mulkin tambaye shi da wa da wa nabban nan kafin ya taho kuma babban shakku ne ne zai jaye wata rana ai malam garantin ba a ce maka halidan fiha ba wallahi aka banna kenan babu kalma mai daɗi lahira irin halidina fiha saboda kowa Allah ya ni'ima shakku ne ne yaushe za ta tahta duk masu mulkin nan da sun hau suka tunani to bayan shi za ka ga da ya hau misali gwamna ne ko menene ko menene da ya hau magana zai yi to magana election nan shekara hudu mutane da suke shekara wurin za su ci zaɓe ne kuma da ya ci na biyu suna gaya ya fara gudu guduma dama shi can abin da yake dama zai sake dawa zaɓe ne kuma ya san ba sake zaɓe ne kalla ma zai tsaya tsakani da Allah festa yana sukan ta yana zama daidai yana didin bayan Allah ala ayi halin dai shi da ran da aka rantsar da shi za a samu shi azabar damuwa da what after four years shi yana dawa ko bai dawa? da ayi hudu in ma wanda ya sanar da sai kama zulumin to hudu sun kusa karewa takwas ma'ana dai laha ajal ɗan uwa musulmi lokaci gare ta kuma tun da kai da lokaci mai ta damuwa da karewar lokacin ina daɗi in mai mulki ne shi kullum faɗa mashi aka yi maƙiya da abokan gaba kullum faɗa da ake shi kullum shi kuma shi kullum shi albishirin maƙiya aka ne akwai mahassada akwai yan masu ke akwai shi kullum bibi ne kawai tana duk gudun sare shi da yawan su wallahi talakkan da yi ni gona shi kwanta da kwanciyar hankali kowane tsaron talakka inda yanzu da bala'i ya kai bala'i ma yana cin bayan Allah da ba su da ko abin da zaɓi ba gare su shi yasa ga musiba ta mutum ta kowace musiba muni inda an ka fito talaka ya kowa kwanciyar hankali dan bai da komi bai ɗauki kayan kowa ba bai san ko kulle gida ga talaka ba da lura bane amma yau wanda a cikin ƙauyen ƙauye bai ɗanɗanin ruwan ƙwarai ba bai ci abincin ƙwarai ba shi ne ko saboda aka ci biyu ga yini ba yau ya kowa zama cikin kwanciyar hankali da bala'i ya zan katanga ta ta kara ya ƙyale ta ya koma su ice kwana yawan su bai duniya ba taɓa ganin ga musiba irin wannan ba amma wanda ideal situation a hali wanda an ka sanya na zamantakewa talaka ya fi kowa kwance hankali damuwa ta dai yan lalura da aka ne da har abada zai rabuwa da ita yan uwa musulmi babu hikima lahira irin khalidi na fiha wallahi duk ni'imar da yanzu samu sai a ce to khuludan bila mut kafin nan da wani irin mai abu nan ka auna bancin jawon ima, akwai tsoron mutuwa shi dai komi kahircin kahiri ya san zai mutu balle musulmi mai imani shi mutuwar tana nan ƙarfi hali ɗaya muka muna ɗan mancewa amma ka kowa ya ƙini shi ba abin da zai shakku duniya irin sanin cewa zaka mutu 100% kana da wani imani wallahi illa kilan kullum kai ta haka yasa? kai ba ka janga nan tare da kai amma da shi ba ka bukata wa ka san mutum cewa zai mutu ya yi sani akan kai ne zai mutu to tunda akwai shakkun mutuwa akwai shakkun gushewar mulki jama'a ina daɗi ina kwance hankali ana ɗauka cikin gadon mutuwa ko nan cikin namu nawa kun ka sani a ɗauka cikin gadon mutuwa shugaban ƙasa ko cikin ofishin gwamna a ɗauka a yi cikin kabari cani kai nan mun ka shaidi mutum ya ci zaɓe ana ya ci ya gama ci ya gama duk bala'in da aka yi ya taho a rantsar da shi ya mutu ba mu haka nan ba kogi yan shekarun baya bagwar mai ɗan yayi to ana ma mutuwa bisa gadon tunda mun ga yar addu'a Allah ya ji kanshi da sauran musulmi to lahira abin da aka ce masu huludan bila maut an ce za a zo da rago kamar mutuwa kamar kutan kucin rago sai a yanke ta sai a gwada masa a ce to kun gani aljanna huludan bila maut ai wannan garanti ma lahira kun daɗi don haka duk iwar kuke ciki ita is everlasting ba ta karewa abin da babu kenan duniya shi yasa Allah ta'ala kira shi mata'ul gurur jin daɗi na rudi a yau ma haka sai a jayi yaro na kuka na kuka sai ka gwada ne ta shi ta sai ka jayi shikenan kuma duk akan haka aka fi gamne ga yawa musulmi gugorewan ga da hasa da bala'in da kyashin da duk duk akan haka akai abinda ka sulbucewa kana cikin jinai sulbuce hwaɗi kwaɗa ta dukkanin hanyoyin da muka ambata ko mutuwa ko canzawa ko mi ko mi ko mi ko mi mai hankali shine wanda ya tsaya kalli duniyan nan ya aje ta inda manzon Allah da annabawa da salihan bayi suka aje ta cewa la budda lana min duniya dole Allah ya kawo mu a cikin duniya ya hasa mu ta ɗoru akan wasu abubuwa kuma abubuwan nan bai kaddarciya za su iske mu ba lalle a hukunta mafi muhimmancin muhimmancin abubuwa su iske mu kamar iska baka da bukata gogoro wurin bude oxygen da ka shaka hikima ta Allah da yawa ba a wahala wurin ruwa sai inda aka dan tace da jarabawar rayuwa amma da to amma akwai abubuwan da kana da bukata ga sai ka ci sai ka sha sai ka yi sutura sai ka gina muhalli sai ka yi aure al'umma ta ɗore aka sama duk waɗannan akwai wahala cikin su laqad khalaqnal insana fi kabad to ai ita awhalat wahala. don haka zaka wahala you come into the world to struggle banda bauta Allah dai rayuwar ka ga duniyar ma sai ka ta faɗi tashi wurin da ni zaka ci da ni zaka sha kuma sai Allah ya sanya shi ibada don domin hadafi ita a wurin shari'a shine kana wannan faɗita shi ne don in ka samu rayuwar ta ɗore ka cika sha sai ka samu natsuwa zuwa masallaci shi abin da Allah ta'ala ke kallo kenan da shari'a ana ganin duk fakan yadda haka idan ayin break ne da ayin break an ka azur kana zuwa masallaci tun nan kilan kana zuwa asuba ma'ana dai kana iya bautar Allah tun da in jiki bai ci ba bai sha ba to magana bautar Allah ita ma babu ita shi yasa manzo Allah yake neman tsana Allah daga fakar alfaka irin fakar na na kokokot ba komi saboda komi an ka tara ma tarawa za magana ibada mun ce za ita to amma da in za a samu kafafin nafs abinda gwargwado an ci ko ba daɗi dai an ci ko an sha to an samu tsara za a bauta Allah to wanga abu wasa'il tunda dole akwai cikin duniya sai zaman to dole sai ka yi ta'amuli da duniya dole sai ka nemi duniya sai zama haramun ma mu ga addinin a ce kai kwanci abin ya isko ka abin da aka ce ma tawakul. a'a akwai eh, abin aka ce ma zuhudu sa'ai za ka yi gudun duniya tare da ƙoƙarin neman abin da za ka ci za ka shagal to amma yawan musulmi abin da kuskure shagalta da wannan ka ɗauka iya kat aikin kenan A dan wani abin da za ka yi don ka cimma babba za ka yi wannan domin ka yi tattalin lahira tun da ka san an zo an aje ka cikin wannan da ɗan lokaci ta ce. manzo Allah ce wallahi ma misli wa misli duniya ni misali na daidai kallon duniya sai ce kai ma misli duniya alayya ba kwatan ba komi ba komi nake kallon duniya ba a wurina illa kawai matafiyin da ya yi tafiya a cikin rana mai zafi cikin zafin rana ya tafiya tabbas ya cinka inuwa da bukata ga bayan dogon zango ya dan tsaya sha inuwa na ya huta karfin jiki ne ya dawo ya kara gaba ya ce to irin wannan zama da ake cikin inuwa ka baro zango za ka wurin zango dole kan ba za ka mance da kace kai ta kwana don ka san zango da a gaban ka dan zama na a sha inuwa a ce a samu dan karfin ci ga ya ce wallahi haka na kallon duniya na dan sha inuwa minti bai zan karawa gaba ta da an kayo ka san ba ta minti biyar bata kuma inda za ka ba ta minti biyar bace ce to wallahi kallon minti biyar ɗin yi mata ni ni iyaka na zo kawai dai na san inda zan manzo Allah ya ce mana wallahi kwatankwacin rayuwar duniya da ta lahira da tsawo na mudda ba kun gane kamar sai ya ɗauki yatsa ne babban manoni haka sai ya nuna kamar ka so ka yatsan ka da gulbi kai kai da yatsa sai a ce ka auna bulun ruwan gulbin nan ka ɗeba ni yatsan ka ɗebo cikin gulbin muƙaddara ko hikarsa cikin gulbi ka ɗebo ka rage to shi abin da a saura shi a rayuwar lahira wanga abin da ka ɗebo cikin kohi shi a duka game da ake cikin duniyar da shekara 60 70 20 wani ma ana haihuwa ta yana kuka ya mutu kenan ba a mai komi ba ba a yi komi ba ne mallan ko drum an ka ce ka ɗebi kohi guda ci shi a kwatankwacin zango to can ba ta da iyaka yan uwa musulmi ba ta da iyaka ko ƴan wuta abin da aka ce musu huludan da lamauti ko ƴan wuta kun shiga bala'i na ƙarshen ƙarshe ba mutuwa kuma da yankewa in ba musulmin da ya mutu da imani ba an ka ɗanɗana mai azaba imani Allah kai mun arzikin kanmu ɗanɗana ta ko miskala zaratar an ka hidda shi sun shiga ne babban bala'i a ce musu shi kenan wa da a ce musu akwai shekara kaza sai dan jin daɗi ya dan shigo ciya to Allah shi gwada mana ƙarshen wanga bala'i to bai da ƙarshe yan uwa musulmi bai da ƙarshe ahlul janna khuludan bila maut ahlun nar khuludan bila maut permanent kuma ba mutuwa inda ma ana mutuwa to shike sai a ce to a haka nan ba a kare kuma ba a mutuwa in dai daɗi in bala'i ɗan musulmi kun abin da a gaban mu kuma wallahi sai mun huskance shi ko kuma duka auna ɗan uwa yanzu mu kauna manzon Allah da sahabbansa da suka yi Fati. suna tun lokacin zuwa yanzu cikin cikin tasu lahira suke ka auna hanyar ba a kiyamar gaba inda zaka dibe tsawon lahira mu da kan tsayin 2009 2020 wasu da Allah sanna sun ka mutu ba ko mafarkin za a yi mu ba yanzu duk kakanninmu na biyu nan babu ko guda su suna can jira fa suka yi har wa'adi a ce tashi za a yi shi sa manzo Allah ya ce shi kabari a wani manazil ne manazil al-akhirah aka kira shi barzahu shi an masauki na farko da kuma zukan lahira saboda kai da naka yanke yanke magana kiyamar da kai in ni'ima in azaba da nazafa da dalilta haka yan uwa musulmi fanna Allah ta'ala lalle mu kalli duniya ne da manzo Allah ya kalle ta cewa dole mu yi aiki cikin ta domin mu rayu mu yi taka tsantsan lalle babu inda adda dalilin cewa kai kwance tunda sai ka ci sai ka sha amma mu gane da cin nan da shan nan ba shi ne a gaya gogoro da al'umma ta kai ba yanzu a'a ya zama sababi na kada wallahi da ka kamance da lahirarka kai mafi jahilcin jahili kai mafi hauka hauka shi kuma fi hankali masu hankali shine wanda dake cewa shi ne na cikin duniyar nan amma ya sai yana da wajibin wasu alaha zai zai mu ai lahira aikin ta in muka yi haka to sai mu zauna tsakiya tsakanin aiki domin mu rayu a cikin duniya da kuma aiki domin gyaran lahira in muka yi haka sai Allah shi sanya albarka a cikin rayuwarmu sannan shi sauwaka mu aikin na lahira sannan babu abinda babu Allah ya cika ya san rauna na muke amma ga kofar tuba ga istighfari ga ibadu masu lada da'ima zai kasance ta zakurul mauti ita dai lahira ba ta yi mana nisa ba yan uwa musulmi duk wanda ya bai mai wata tunan lahira wallahi kana sa mashi takunkumi ga kurakuran duniya domin da kayan kuwa zaka to kai kowa ne wani abin ne yana rage ga akwai yaki baya to wannan sai ga muka takunkumi Allah ta'ala shi muna arzikin tunawa da lahira shi muna arzikin karanta kwaɗayi ga duniya da kuma gyara kurakuranmu shi sa kasance mafi alkhairin rayukan mu ƙarshen su mafi kyawun ayyukan mu na ƙarshe shi muna arzikin cikawa da imani اعلموا عباد الله ان الله امركم بامر عظيم امركم بالصلاه والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم احفظ لي ولاية زنفرة وبلادها ودولتنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن وأدم عليها الأمن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين عباد الله